Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما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 وفي حديث أنس بن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها وما مريت أجدا سواء إذا كنت وريحا إذا أتشت وبردها إذا سمعت وفي حديث أنس بن عقيل in karɓo a cikin hadisin hannasu ɗan ukail radiyallahu anhu ya ce tsakani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sharbatan min sauyiƙin zala mai tsira da manci allah ya sha yadda ni abin sha daga sauyiƙ sauyiƙ shine kamar dambu wanda ake hada shi da nono irin wanda ake wanda fulani suna biki suke yi shine sauyiƙ amma in a ƙasar hausa ne haka kake so ka gane sai dai kamar garin kwaki da ake jikawa da alkama suke yin sa an haka shi da ruwa sai a sha to annabi alaihi ya bashi irin wannan ya sha amma ya ce shariba awwalaha annabi alaihi shi ya fara sha wa sharibtu akhiraha ni ko na sha a ƙarshe tun daga ran nan fa ba barihitu ajidu shaba'aha ban gushe ba ina jin koshinta iza ji utu idan lokacin cin abinci na izo idan lokacin cin abinci ya zo to sai in ji koshin idan da safe ne lokacin karyawa to kawai ba sai ya ci abinci ba sai ya ji koshin idan rana ta yi sai ya ji koshin in dare sai ya ji koshin wariya ha iza a dishtu kuma sai yake jin koshin ruwa da lokacin da a dishtu lokacin da ya ji kishirwa sai ya ji abin nan sai ya ji sai ya ji ƙoshin ruwan kawai hmm. kamar azumi a ce rana ta yi an yi wani aiki mai yawa hmm. lokacin ishirwa za ta bujiro kuma sai ya ji ƙoshin ruwan ya zo masa ubar hmm. da ha za zami ito kuma yake jin sanyinta lokacin da ya shiga zafi sai ji sanyin wannan ya mamaye jikinsa gabaki daya tun daga ran da ya ji wannan shikenan allah ya ba shi wannan alfarma wasallam وأتى النبي لقمان صلى الله وسلم معه إشاء في ليلة مظلمة مقيمة وجونا قال إن أرد به فإنه سيسيء يهدي لك من بين يديك أثرا ومن خلفك أثرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا أدركه حتى يخرج لي إنه شيطان إنه شيطان وعدا صلى الله عليه وسلم أتوم شيء كارثة فانطلق فأدى له الجن حتى دخل بيته ووجد سوادا فضربه حتى خرج wa'ada sallallahu alaihi wasallam qatada bin nu'man radiyallahu anhu annabi tsira da mace Allah ya bawa qatada dan nu'man amma me aka yi wa sallamu ahul isha'a shi qatada dan nu'man radiyallahu anhu yayi sallah tare da annabi alaihi ta isha fi lailatin muslimatin mudira cikin dare mai tsananin duhu mai ruwan sama ana tallabta ruwa kamar da ku wariya to mai annaba alaihissalam ya bashi ya bashi urjunan shine itacen dabino Allah ke cewa wa cikin surati yasin ya magana akan wata Ya a ta'a da kal urjunil qadim shine wata wannan itacen mai dan kwarewa to sai ya bashi icen dabino wa kala in dalik bihi sai ce tafi da shi fa innahu sayyidi ulaka min dai yadayka ashirin wa min ka ashirin. zai haskaka maka daga gabanka wato zira'i goma bayan kama zira'i goma ashirin kawai ya ba shibiran iki zira'an za a samu kamu haka goma a gabanka in ka zai haska duk haske ne bayan kama goma shi na tsakiya wato zira'i ashirin kenan kaga wata mujiza ce yadda ka haska gaba ba zai haska baya ba amma sai ce masa alaihi da gaban da bayan kai a tsakiya za kasance kuma abin a hannunsa yake a gaba sai ya sami iya wannan mm. sai ya ce fa'iza da kalta bai taka mm. in ka shiga gidan gidanka fasatara sawadan za ka ga wani baki fakin abu fadirefu mm. hatta ya karuja kana zuwa ka doke shi sosai har sai ya fita fa inna hu sheda shaidan ne zai zo ya shiga ya maka wannan fan sai ka tare tabunin na umar radiyallahu anhu ya tashi fa'ada alahul urjuni sai wannan itan dabinan ya haskaka masa hatta da kalabaitahu har sai da ya shiga gidansa waje da sawada sai ya ga wannan bakin abin fadar bahu hatta haraja ya doke shi sai da ya fita wannan ha haɗa kuhu kashata eh, jizla a ɗabin da ƙala igirin da yi na ɗan kasara sai buhun yau mu badarin ka'a da fiye da yi saifan shariman kalilan kamaji a biyar sabidan kalmatin ka'a da ka'a ta na biyu sun walar da zantun da mu ya shahadu da yi alkawa kifa illa an yi kista shada yi fita da halar وكان هذا السيف يسمى الأونة kakace wa minha daga cikin albarkar annabi alaihi salamu da ake fitowa dafa uhuli ukashata radiyallahu anhu jazal hadabin ya bawa ukashata radiyallahu anhu shi ma itace wanda ke faskare ne ya ba shi wanda za a iya kunna shi da wuta za a iya kunna masa wuta ya kama makamashi ne faƙala sai ya ce da shi idrib bihi isara da shi inan kasara sai huhu yau badrin lokacin da takobin fukashi taradilawun ya kari ranar badar ba komai a nesa na alsun da itace ko sai ba shi sai ce isara fa'ada fi yadihi saifan sariman sai wannan itacen a hannun ukashi taradilawun sai ya zama saifan sariman takobi ga yawo jini na wuce dawilar kamatu kuma sarkace ce mai tsawon gaske a da fari tas shadidal matani mai karfin ita karfin karfa wato matanin nasa mai tsananin karfi ne faƙatala bihi sai ya ci gaba da yaƙi da shi sun malam ya zala inda hu sannan bai gushe ba yana gurinsa sai ya zame masa nasa ya shaɗi bihil kifa da shi ke zuwa duk fama ila anista shahada fi itali halin ridda anistu shahida fi kitali alin reddati har zuwa lokacin da ya rasu ya shahada a lokacin da ake yaƙi da ma'abota da zamanin suna bukar da anhu a lokacin ya rasu eh. an ce wannan daga cikin mujizar annabi alisun da allah ya bashi ta ta kumfa kunu ya abu ya ce ki kaza kawai sai ya zama wannan mujiza kun ya kone ce kamar yadda ya yi wa abu haisa matal ansari da jana ya hangi baki can da asuba sai ce ko me wancan kun aba haisama ya bul ya ga abu haisama ta koyi abu zarri ya fari ce kun ba zarri sai ga abu zarri ɗin to shi ma da ya dauki takobin ya bashi kawai sai ya zama take na sai ya zama takobi ga yawa jini na wuce Wa wakana haza saifu yusan auna wannan takobin sai zama an sa masa suna ce da shi auna eh, kamar taimako hmm. asiba na kale fara za'afi yadda hi saifun yawa ودفعه لأب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جهش رضي الله عنه يوم أحد هكذا رانا أحد bayar wadda iwa abulai dan jahashin wakar zahaba saifuhu takobinsa ya kubuce sai ba shi asiba na khalin shi ma zarbar dabino ya zarba ce ma kawai sai ba shi haka yana ba shi fara faraja a fiye da saifan sai ya juye a hannun abdullahi ibn jashin ya zama takobi da shi abdullahi ibn jashin yana ci wanda suke shahada hmm. eh, a badar a uhud din yana nan a tare da su suna hamza radiyallahu anhu yanzu a nan uhud din لبن

to wa minhu barakatuhu fi duri shiyahi alhawa'ili daga cikinsa akwai albarka annabi alaihi a cikin hantsar hawaki alhawa'ili wanda ba su kai su dauki ciki ba amma sai hantsar sai ta cika shine duri din ba duri na gida ba ne na wannan hantsa ne wacce take cika da nono da laraba suna amfani da suka ce lillahi darru fulan wato albarka nonon da wane isha yana gurin allah to annaba sai yi wannan billabanil kasiri akwai a ce wacce take bata kai ta haihu ba ba komai a tare ta kyambas take amma in ya taba ta shi kenan sai ta kawo nonon za a cika korai ya ce ka sha ta umi ummi ma'abadin al-khuzaiya radiyallahu anha hmm. kuma batun bintu khalid al-khuzaiya radiyallahu anha kamar kisar akuyar ummi ma'abadin wacce take ba wato zaga a rama ce ma hmm. kuma tana kwance ba lafiya hmm. ba ma za ta iya bin garke ba sai ce a bashi da ya taba sai ta yi sambal da ya kama hantsa su kenan sai ya zu zu so uku sai cika masakin alaihissalam to shine ya ce da ita tasha tasha don ya gani sannan ya ce sauran sha sannan shi kuma isha alaihissalam shi sake karɓar ƙwariyar kuma sai da ya so talatin da bakwai in ka hada da wancan abin nan su arba'in kenan kenan sai ya bata ya ce ki aji wa a nizu ma'awiyatu bin saurin da kuma awakin ma'awaya ta dan saura shi ma haka yi musu wa shata anasin radiyallahu anhu da kuma akuyar anas radiyallahu anhu shi ma dai duk sai da wannan hantsar ta cika da nono ga baki da da ya taba ta shi kenan wa ganin kalimata murda atiha murda atihi haka kuma wato wato wato ah, Eh, awakin na na halima radiyallahu ana murda atihi mm. wacce mai shayar da shi mm. ita ma lokacin da aka je duk awakin sun abin nan sun ba sa komai mm. ana cikin tsananin fari amma daga zuwa aka kai shi cikin dare da mijin nata ya tashi kai ga duk hatsan ta cika sai dinga ɗiba ina tatsa ina tatsa sai ce na ga alamun alheri ga wanda kika zo da shi ita ma sai ce haka wa ha haka nan da kuma tsohuwar tsohuwar taguwarta tana taguwar tsohuwa ita ma ta zama guzuma ita ma sai ta miƙe sai nono ake ta tatsa ana sha daga shigar annaba su mai gida shi wani ba taba ta iwa shigarsa gidan yana karami a Allah ya musu wannan wa shati abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ko wa kana lam yanzu alaiha fahalun haka nan da akuyar abdullahi dan mas'ud Allah kare da a gare shi wa kana lam yanzu an ha fahalun sai zama na karo bai bita ba wato ba wani namiji da ya bita ta akuya karama ce ita ma ita kuma wannan abin da ya faru da ita akuyar lahi dan mas'ud radiyallahu anhu lokacin ana cikin balahira a maka abu ya yi zafi ana ta musu ana ta rigima annaba alasama ya shiga dawa da shi da sana abubakar radiyallahu anhu suna tafiya sai suka tada aula dan masaud yana karami kuma yana kiwon dabbobi sai annaba alaihissalam ya ce masa za mu samu nono sai shi ai babu sai shi ba na akuya mana sai shi ai ta amana ce ya ce ta amana ce yana ce masa ta amana ce ce to ba ni karama wadda ba ta kai ta haihu ba sai ya bashi da ya haka sai ta yi sambar sai santsa ta cika sai na bakar da ya samu wani abu kamar dutse aka rarake sai ya bashi da sai ya tatsa ya itatsa ya ya ba sai na bakar da ya sha itatsa itatsa ya ya sha da sai kuma ya tatsa ya bashi ya taba ta sai ta koma inda take to shikenan Abdullahi dan Mas'ud da ya dawo gida sai ce zai na da daddade yau fa a gurin kiwo na ga abin mamaki akwai wani mutum ya zo ya tambaye ni akuya na ce masa ba ta ce sai karɓi karama yana shafa ta sai hantsa shikenan sai ya tatsi nono ya ba abokinsa ya sha shi isha kuma ya bani saka ce baka san labarin bane baka san abin da ake ciki wacce ban sani ba kaga ce ai shine wanda ya ce allah ya aiko shi annabi ne ake targima ana musu sai ya tafi kawai to wannan kan sai musulunta eh. sai ne a daji ne gai ban san to da kullun adawa yake eh. bai san da abin da ake a cikin gari ba da allah ya taimake shi sai suka yi kici'us eh. sai allah ya nufe shi da alheri yana jin wannan sai ya tafi musulunta ومن ذلك تسويده أصحابه a ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه فلما أدركتهم الصلاة نزلوا وحدوه فإذا به لون طيب وزبدة في فمه من رواية أحمد بن سلمة ومسح على رأس أمير بن سعيد وبركة وبركة kama وهو ابن ثمانين وما شاء شاء ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء daga cikin albarkarsa annabi alaihissalam ya ba wa abu a sahabbansa guziri eh. na siƙa a ma'in wato salkatarwa ah. ba da an aukahu bayan ya ɗaure bakin wada afihi sai addu'a a ciki falamma hadarar humus salatu yayin da lokacin salaye na nazalu sai suka sauka a zango fahalluhu sai suka kwance wannan wannan salkar fa'e zabihi labanun ɗayibun kawai sai suka ga nono sosai wazubdatin da kuma mai a ciki wato kindirmo Mm. fifamihi a bakin yana zubo yana tahowa mm. shi sun samu abin da za su sha su koshi mm. na abinci ba sa buƙatar wani neman abincin mutane min ta hamadu bin salamata cikin riwayar hamadu dan salamata daga cikin wannan kuma akwai masa ala ra'asi umair bin sa'adin ya shafa kan umair dan sa'ad wa baraka yin sa masa albarka fama ta wa ibn na fama shaba

نصح يدي بيديه wa بطنه وزعره warware misali hajjiyar kisarsa an gaira wahidi an rawaito kwatankwaci wannan kisoshi daga wani mutum ɗaya min humar sa'ibu bin yazida daga cikinsu akwai sa'ibu ɗan yazid ko luka wa kana yujadu li utubata bin farqadin ɗibin ya galibu ɗiba nisa'ihi ana samu ga wato utubata dan farkadin ana samun kanshi yana fin kanshin matansa da suke sa irin nasu turaren saboda mai la'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi yadihi ala badanihi wa zahrihi annabi sai ya sa hannunsa ya shafi cikinsa da bayansa

sai masa wannan wada alahu ya masa addu'a wa kana lahu gurra sai ta zama haske a goshinsa ga kurratul farasi kamar hasken doki irin wanda ake samu a goshi din nan wanda mu ake ce da mu gurul muhajjala masu fari biyar to na goshin da yi wannan din sai ya zame masa haka har abada kuma duk inda za shi wani hasken ake gani ba masu ala da su ibn zaidin إزاري ودعا له فهلك وهو حبل مئة سنة ورأسه أبيض وموضع الكتب النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغت عليه من aswadu haka ne haka ne sa'ala ra'asi qais ibn zaid juzami ya shafi kan ra'as wato kan qais ibn zaid juzami wa alahu ya masa addu'a fa halaka wa ibn mi'ati sana lokacin da ya rasu yana dan shekara 100 wa ra'asuhu abiyadu kan ya zama fari tas kamar atafa amma wa mawdi'u kafin nabi sallallahu alaihi wasallam gurbin tafin hannun annabi alaihi ya dora a kansa wa ma ya duhu yaduhu alaihi min da kuma inda hannunsa ya bi ta kan gashin suwadu baki ta duk ike ba abin ya inda ya taba ba a ba komai tare da shi eh. al'agarra sai ake kiransa agar wato mai farin feci وروي مثل هذه الحكاية لأمر ابن ثعلبة الجهني an rawaito kwatankwacin wannan hikayar ga amur dan sa'alabatul juhani wa masa wajen akhara a ma zala ala wajhihi nurun ya kuma shafi fuskar wani haske bai gushe ba a fuskar tasa tun da ya shafi fuskar sai ta zama haske har abada wa masa wajen da ta bin milhana فكان لنفسه فريق حتى كان ينذر في نفسه كما ينذر في الأكل yauwa sannan wa mai saha waje haka tare ta bin malhan ya shafi fuskar ka tare ta dan malhan wa kane li waje hi bariqun sai ya zama a fuskarsa akwai haske wato walƙiya hatta kana yanzu rufi waje hi hana gani ta fuskarsa kama yanzu rufil mir'ad kamar yadda za ka je ka kalli ka a madubi to haka shi ma ake zuwa kalli fuskarsa ka ga taka a jiki ta fito tun daga shafar <laughs> fuskar da yi masa da isra subhanallah ثم وضع يده على قد ورم وجهه والشاة قد ورم

sai ake zuwa da mutum fuskarsa ta kumbura in yi fuskar ce sun ta kumbura wa shati akuya ita ma kadwari madar'uha idan hatsanta ta kumbura in aka zo da ita fayo da alama wa ikafin kafin biyu sallallahu da an ɗora fuskar a daidai inda annaba sai saka hannunsa a kansa ko aka tsora hantsar fai zahabul mu kawai sai kumburin ya tafi ina lillahi shi ne subhanallah wa nadaha fi wajhi zainab bint ummi salamata nadhatan min ma'in wa ma yurab wa ma yurab kana fi wajhi imra'atin min shimali بها هكذا ذهب في وجه زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما يا يي haka ya dan fa mata fuska fa mata ruwa a fuska tartartar haka kuma rubu ma kana kana fi waje a min aljabali ma biha alamanin ta ba samu ta mai kyanta ba kyan fuska irin nata tunda ya mata haka yayyafa mata shikenan assalamu wa masaha ala ra'as sabil bi a'a sab'atun fa bara'a wastawa sha'aruhu hakanan ya shafi kan karamin yaro akwai illa wato kamar ya gamu da cutar take sussuke gashi fabar a wastawa sha'aruhu sai gashin ya suku ya kan gaba daya وعلى غير واحد من السبيان ومجانين فبرؤوا فبرؤوا تو ومثله روي في خبر kwatankwacinsa an rawaito a cikin labarin almuhallabin Kubala wa alagairu wahidin da kuma wani mutum ɗaya daga cikin ƙananan yara wal marda da marasa lafiya wal majani da mahaukata wa bara udi suka warke وأتاه رجل به قدرة mutum ya zo masa bihi udura yana da yana da wato ƙaba irin mai sakkowa shine udura ya sauko masa irin wanda ke bukatar aiki kuma amara hu an yanzu ha bi ma'in ya ce ya yayyafa mata ruwa min gairi majin min aini majin fihi ko eh. shi ne ruwa ne sai ce masa ɗauki ka yayyafa fafa ala fa bara'a yana yi shi kenan وعن داوود لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فسك fasakka. haka an karbo daga dawus ya ce lam yutan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi hadin ba a taba zuwa annabi alaihi da wani mutum ɗaya ba eh. Mas'a hmm. bihi masu hmm. a tare da shi akwai tabin arjan eh. fasakka fi sadrihi eh. sai ya taba kirjinsa laza zahabar masu jini sai wannan shafar arjan ta tafi wa majja fi dalmin min bi'irin sun musabba fiha fafaha min halihul miski haka majja fi dalmin min bi'irin ya yi wato ya kurkura baki ya zuba eh. a cikin kamar irin mutum kurkure irin tsarta wannan eh. ya a cikin a cikin dalu eh. guga a wata rijiya sun musabbafiya sai ko ya kwara ruwan a ciki a fahamin harihul miski sai kanshin miski dinga tasowa daga rijiyar kowa wa akhadha qablatan min ibali yawma hudayn wa rama biha fi wujuhi kuffar wa qala shahatul wujuhi fansarafu yamsaruna al-qada an ayyuhim mhm. haka wa akaza qabdatan min turabin ya riki dankin ƙasa yau mahunaini ranar hunaini wara ma biha ya watsa ta fi wujuhil kufari a cikin fuskar kafirai faƙala shahatil wujuhu shahatil wujuhu wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum kar khaba man hamala zulma watsa ta shikenan daga nan suka kare fansara ko yamsa hunal kaza sai suka juya suna ta shafe ƙasa idan kusan kowane idan ya cika da ƙasa واشتكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان فأمره ببسط ثوبه وضرب بيده فيه ثم أمره بدمه ففعل وما نسي شيئا بعد بعد وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان abu huraira allah kare da a gare shi ya kai masa kukan mantuwa hmm. in ya ji abu yana mantawa ko amara hobi bas da saubihi hmm. shi sa shi ya shimfiɗa bargonsa hmm. waga rafa biye da hifi sai an kamar ya kwarfi na baka a ciki ya kamfata sun ma ma'amara hobi dan mihi sai ce kuma ninke sai ninke fafa ala fama da sai shi an ba a daga nabi sake manta komai ba

tak ya masa haka wada alahu ya masa addu'a yace Allah ka tabbatar da shi wa kana zakara lahu annahu la yasbutu ala alkhayli ga masa ba iya zama kan doki da ya hausa ya zame ya fado da ya hausa ya zame ya fado shi ko haka Allah ya yi shi ba zai iya hawa doki ba haka ba zai iya ta tafiya a doki ba ba zai iya zuwa yaki a doki ba yana faɗa masa ka sai ya bugi ƙirjin sa sai ce Allah ka tabbatar da shi fasara min afrasil arabi sai wani shi ne mafi gogewar laraba wajen hawa doki wa asibitin da kuma tabbata in ya hau kai ka ce da notice aka ɗaure shi tun daga ran nan goma sahara asa abdulrahman bin zaid bin stadi wa huwa sagirun da kana da liman wa da alahu bi barakati wata mama haka ne kuma sa ra'asa abdurrahman ibn zaid ibn al haddabi huwa sagiro hmm. wato ya shafi kan abdurrahman dan zaid ibn al haddabi zaid ibn al haddabi dan uwansa na umar ne radiyallahu anhu wa huwa sagiro hmm. wato yana karmi wa kana da mima kuma ya zama mummuna ne a kama hmm. wadda alahu bil barakati sai masa addu'a ta albarka fafara'ar rijala dulan wata maman sai ya kuma ya fi duk mazaje wajen tsawo da cika shi dan karami aka yi shi kamar kunda dan karami aka kankani hada ya zo da annaba alaihi sai ce wannan fa irin halitta ce wannan sai ya ce masa ai jika na ne sai sai kama shi da ya haka ya shafa shi tun da ya shafa shi nan ilimi tsitsin gaske ne to a rayuwarsa gaba ɗaya a zamaninsa ba in garma sa haka ya juye idawo eh, ƙaramin gaske duk wanda ya sai mamakin ƙanƙantarsa ƙanƙani kamar da kyar za a ce ya fi curin fura sai wasu wannan wane ne ya ce ai kaji kaji sai ce to kawo shi ya ka ya shafa shi shi kenan sai sai miƙe yana ɗaga yana girma kan ka ce me wannan in dai a sa'anninsa ne ba a samu ingarma sarkacecen mutum kamar sa ba tun daga wannan shafawa da ya masa salam Allah ka tarfa mana albarka annabi salam Allah ka tarfa mana albarka annabi salam Allah ka hore mana koyi da shi salam Allah ka hore mana tsananin kaunarsa salam ta gaskiya ba ta da'awa ba Allah ka tarfa mu alayhi salam Allah ka tarfa mana albarkar sallallahu alaihi wasallam Allah ku hore mana masa biyayya alaihi salam hore mana biyayya alaihi salam aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam kan maganar jiya wadda na ce mahaifin jabiru ɗan abdullahi bin amr bin haramin shine wanda annabi alaihi ke cewa duk wanda Allah zai magana da shi yana magana da shi ne min wara'i hijabin sai ce kallama abaka kifahan anan ba magana ce ta shi abdullahi ba wai a wannan filin ba ne sai da irasin shahadar da ini bayan ya shahadar ne ba wanda ya ga abin sai annaba sai ce shi daga cikin bayawarsa bayan ya shahadar to Allah baka da baka yi magana da ce ce manne alayya faɗi burin da kake so in biya maka sai ce dawo da ni duniya a sake kashe ni sai ce wannan ne alkawari wanda da izo ya fita ba zai dawo ba sai ce to sanar da na baya irin alfarmar da kamun to shi ne sai annaba sai faɗa ya ce ga abin da aka yi masa ya roƙi a yi allah ya ce in sanar da ku ga abin da aka yi masa to shi ne ubangiji yake cewa la sabanin lazina kutilu fi sabilillahi amwatun wal ayaun inda rabbihim farihina bima atahumullahu min fadlihi to har zuwa karshen aya to sanadin wannan aka faɗi wannan eh ba wancan nan annabi Musa alaihi salamu a fili aka yi wanda yi munajati da ubangiji subhanahu wataala wannan ko mu'jiza ce ta annabi alaihi shi ya gani a lokacin da shi ya rasu wanda duk wanda suke gurin ba su san an yi ba sai da annabi alaihi ya faɗa shine amin cin karama da mu'jiza ita mu'jiza shine abin da wato kalubale ne yake zuwa to shi ce mu'jiza kalubale izo wanda za a kalubalance shi akan wani abu da ba zai yiwu ba kuma sai a yi shi nan take sai kalubale ya zo tuko kuma a yi abin to a nan mu'jiza ce eh, a nan mu'jiza ce amma idan ba kalubale ba ne in yi wannan abun to sai a kiransa karama girma ne kuma da albarka eh, shi ta mujiza sai ya kalubale ya zo wani ya zo ya ce na kalubalance ka akan kaza to shi kuma lokacin sai a yi wannan abun kamar yadda aka yi masa a wata wannan mujiza ce suka zo ibn habib suka haɗu da su su mutan maka ya ce wani abin da kuke barin baku ku dabarun da za ku kure shi ku ce masa ya kirawo wata ya zo kuma ya rabu biyu ɗaya ya buta na ya buta hannun rigarsa ɗaya fita tana. nan na na khadija radiyallahu hankalin ta yi mummunan tashi tana gida ta rasa yadda za ta yi saboda an zo da wani abu ga Ta yi fita wannan filin alaihi sai ce wata zo ko sai wata to ce rabe kai inan da ya ce sauka a biko wai sai ku aiko ana sai eh. to ga wannan shi mu'jiza ce tun da sa aka kuma yi kiran watan yi abin da ake so da sannan da suka kai suka ce ba za su yadda ba hmm. ko rufa ida aka ce sun tambayi fatake suka taho daga wani gari sun ga ranar wata yawan nan aka ce abin ga abin mamaki wata ya tsage da sai abu jihar ya ce ha za su hirin mustamir wannan siri ne mai zarce amma ya wuce garin maka Inda Allah bai nufe shi da shirya ba ba shi da rabo Allah ya to shine mujiz amma wayannan karamomi ne na albarkasa da yake da ita alaihi Don ba ta suka yi ba larura ce ta kan taso ko kuma wani abin haka kurin a zo a kawo masa kuka to shi ke sai warware wannan matsalar ya eh, ba su da matsala madara yana dare eh, alaihi salam daban ma faƙadal ma duna misla muhammadin wala misluhu hatta qiyamati hukadu mutane suka wuce na farko ba su rasa mutum irin annabi alaihi ba kuma haka irinsa har tashin alkiyama ba za a sake rasa irinsa ba ji kaɗai aka yi ba kuma za a sake maimaita shi ba alaihi ya Allah haka ya so ya yi shi ko bai nufin zai sake irinsa ba fil azal sallallahu alaihi wasallama shine wannan abin da ka gani ai na irin wayannan abubuwan ai kaɗan ne amma girman da yake da shi na katamun nubuwati wa risala da wannan amana ta alkur'ani da aka bashi da ko musuluncin da yake ɗauke da shi ai wannan anan zaka ga girman sa alaihi salatu wassalam eh nan zaka ga girman sa duk abin da Allah ya halitta to ai daga kansa sai dai baya in dai lissafi kake da ka annabi sai dai ka koma lissafin ka ya kare ya kare eh duwan sallallahu duk wani mai daraja in ya zo inda yake ai shi kenan darajar sa babu ita ya ta babu ita eh shine ya sama'u ma dawalar ha sama'u sama ce da ba wata sama sama da ita eh. shi shine haka alayhi lokacin da ya je isra'in nan alayhi wassalam sai ya nemi ya girmama annabi ibrahim alaihissalam da aka zo da annabawa eh. sai jibrilu ya sauye shi in kana nan allah kai kaɗai ya sani ce ba wanda zai sallaban banda kai in dai kana nan kai kaɗai allah ya sani ya shiga gaba alaihi salatu wassalam Allah ka san Allah ka hore mana ganin girman salisa Allah ka ba mu hasken da za mu dinga basira za mu samu basira za mu hangi abin da ya zo da shi salam ya aiki da shi eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh